Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. القيوم لا تأخذ سنة وهم له ما في السات وما في الأرض من ذا الذي عنده يعلم ما بين أيديهم خلفهم ولا يحيطون بشيء علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم صل على محمد اللهم صل على محمد صل على محمد صل عليه وآله اللهم صل على محمد صل masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio BOH na wannan safiya kuma na farko a wannan rana da fatan an waye gari cikin kushin lafiya ga jiran abun da muke dauke da su akwai labaran duniya bayan nan muna tafi da sauran shirin mu da suka da shirin nan duniyar mu a yau bayan sa akwai shirin nan na makoyi harshen farisanci daga nan sai shirin nan na tarbiyyar iyali zamu karkare da shirin nan na Afirka a yau waɗanda suna jiran abun da za a saurara da dar Allah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

za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla in zo lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To kafin labaran da farko ga muhimman kanansu. Kasashen Saudiya da kuma Siriya sun bayyana aniyar su ta yin aiki tare domin karfafa alaka da kuma samar da mafita ta siyasa ga rikicin Siriya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa rubu'in farko na shekarar 2023 ɗin nan ne mafi muni ga bakin haure. kasar jamus ta kori jakadiyar chadi daga kasar ta a matsayin mai da martani ga injamena to yanzu ga cikakkun labaran kasashen saudiya da kuma siriya sun bayyana aniyar su ta yin aiki tare domin karfafa alaka da kuma samar da mafita ta siyasa ga rikicin siriya wannan bayanin na kunshe ne a sanarwar bayan ganawar da ministocin harkokin waje na kasashen biyu suka fitar ranar laraba bayan ziyarar da ministan harkokin wajen siriya faisal al-mikdad ya kai birnin jadda na saudiya ziyarar ita ce irin ta farko ta wani babban jami'in siriya tun cikin shekarar 2011 yayin ganawar bangarorin biyu sun yaba da matakin dawo da harkokin jakadanci a matakin kananan ofisoshin jakadanci a tsakaninsu da kuma sufurin jiragen sama a tsakanin kasashen biyu saudiya da kuma siriya sun jaddada mahimmancin karfafa tsaro da duk wani salo na yaƙi da ta'addanci da kuma hadakili duk wani yunkuri na sumoga na muggan kwayoyi. majalisar ɗinkin duniya ta bayyana rubu'in farko na shekarar nan ta 2023 a matsayin mafi muni ga bakin haure da suka tsallaka tekun bahar rum tun a shekarar 2017 tare da rasa rayuka 441 a yunkurin shiga turai a rahoton da ta fi ranar laraba hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya iom ko kuma oem ta kesta cewa wannan adadi na mutuwar mutane 441 ya mai kaɗan ga ainihin alƙaluman na zahiri na abin da ke wakana a ƙarshen makon ista kawai bakin haure dubu uku sun tsallaka italiya wanda ya sanya adadin bakin haure da suka yi ƙaura tun farkon shekara zuwa mutane dubu idan aka kwatanta da kusan mutum dubu a daidai wannan lokacin a cikin shekarar 2022 in ji hukumar ta iom hukumar ta majalisar ɗinkin duniya ta ce shinkirin ayyukan bincike da ceto na jami'an sar ya kasance babban abin da ya haddasa mutuwa tun farkon wannan shekara wanda ya sanadin mutuwar akalla mutane 127 daga cikin 441 an kiyasta bakin haure sama da ashirin ne suka mutu a yunkurin tsallakawa turai ta teku tun daga shekarar 2014 To labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo Hausa VOH daga birnin Tehran. Ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ko kuma CDAO ta nemi a saki yara tamanin da aka sace a karamar hukumar tsafe da ke jihar Zamfara arewa maso yammacin Najeriya. A wata sanarwa da ƙungiyar ta fitar ta yi tur da sace yaran inda ta yi kira ga hukumomin Najeriya su hukunta waɗanda suka aikata laifin. Kazalika ta cancanta wa gwamnatin Najeriya da kuma yayan yaran da aka sace tana mai cewa za ta ci gaba da bayar da gudunmawa ga najeriya wajen yaƙi da ta'addanci a makon jiya ne wasu 'yan bindiga suka sace yara akalla tamanin a jihar zamfara a lokacin da suka je yin icce da sanyin safiya yankin arewa maso yammacin najeriya ya jima da yake fama da matsalar garkuwa da mutane da har-haren 'yan bindiga sai dai bayanai sun ce ta dan lafa gabanin babban zaben kasar kasar jamus ta ɗauki wani mataki mai kama da ramuwar gayya inda ta buƙaci jakadar jamus a ƙasarta ta fice daga kasar cikin sa'o'i 48 wannan mataki ya zo daidai da wanda kasar chadi da ke tsakiyar afirka ta ɗauka a makon jiya domin mayar da martani kan kora marar amfani da aka yi wa mu a chadi kira jakadiyar chadi a berlin miriam ali musa inda muka buƙaci ta bar jamus cikin sa'o'i 48 kamar yadda ma'aikatar ta wallafa a shafin ta na twitter a makon jiya ne aka kori jakadan jamus a chadi gordon kirke inda ma'aikatar harkokin wajen kasar ta ce an ɗauki matakin ne sakamakon saba ka'idoji da kuma rashin da'a ga harkokin diplomasiya wasu jami'an gwamnatin chadi sun ce an kori mr cricket ne saboda suka da yake yi kan jinkirin gudanar da zaɓe da kuma matakin kotu na barin shugaban soji na riko muhammad idris debi ya yi takara sai dai ma'aikatar harkokin wajen jamus ta bayyana cewa mr cricket ya gudanar da aikinsa ne yadda ya kamata kuma ya yi aiki ne domin kare hakkin bil'adama da kuma ganin an samu sauyi zuwa gwamnatin demokradiyya cikin sauri to jama'a karshen labaran duniyar kenan a dai wannan lokaci daga nan rediyo hausa voh to wanda aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai shirin nan na duniyar mu a yau Duniyarmu a yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da hada da wannan yanki na yammacin Asiya ko kuma gabas ta tsakiya kamar da ake kiran shi. To a yau za dubi ne akan gwagwarmaya ta bai daya a wannan yanki da tasirin haka wajen kafa sabuwar gabas ta tsakiya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. harin ku wanda ƙasar rasha ta kai a kan ƙasar ukraine saboda hana wannan ƙasar ta zama wata tunga da maƙiyar rashin za su samu matsuguni domin su rika cutar da ita da ma kaiwa ga tarwatsa ta kamar yadda rashin take zargi an waye gari ya zama masomin kawo ƙarshen tsarin da yake tafiyar da duniya a ƙarƙashin jagorancin amurka na shekaru masu tsawo tun bayan duniya na biyu na dai amurka da kasashen turai da ka samu galaba a kan 'yan nazi suka shata wani sabon tsari na siyasa a duniya wanda shine ya ke tafiya har zuwa wannan lokacin shi da wannan tsarin ya mayar da amurkan da kuma kasashen turai zama wato wata cibiya da suke kallon kansu a cewa dole ne duniya ta rika musu dawafi. sannan kuma suke da bakin fada na ƙarshe a harkokin cinikayya kuɗaɗe da cibiyoyin kuɗaɗe na duniya kama daga asusun ba da lamani bo asusun wato da ake kira na paris club da kuma bankin duniya da makamantansu ta fuskar siyasa kuma suka baiwa wa kawukansu kujerun hawa kan kujerar naƙi mafi rinjaye a cikin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya to wannan tsarin da yake tafiya a duniya yakin da rashi ta shelanta a kan ƙasar ukraine masomi ne na kawo sa domin samun daidaito ta yadda ɓangarori da dama zai zama suna da bakin faɗa a harkokin siyasar ƙasa da ƙasa cinikayya da kudade da makamantansu to shi ma wannan yankin yana kuma share fage kuma wannan yakin wato na rasha yana share fage ne na samun koma bayan kudin amurka na dala da ta ita na amfani da shi a matsayin makaman danna ƙasashe da shimfiɗa ikonta a kan tattalin arzikinsu yana kuma buɗe wani sabon shafi ne da idan ya ci gaba wannan dalar ta amurka za ta zama tarihi musamman ma dai a yanzu kasashe da dama suna kulla alaka tsakaninsu ta fuskar cinikayya nesa da tasirin dala a cikinsa to a wannan yankin na yammacin asiya abin da yake faruwa a falasɗinu da labanan da syria yana a matsayin masomi ne na kafa wata sabuwar gaba ta tsakiya wacce za ta daƙile tasirin amurka da 'yan lailanta haramtacciyar ƙasar isra'ila yana kuma a matsayin ɗigon ɗan ne na share abinda shimon peres wato firaministan haramtacciyar ƙasar isra'ila na shekarun baya da kuma pentagon suka shirya wa wannan yanki da za su mayar da 'yan sahiyoniya zama cibiya da dukkanin kasashen yankin za su rika yi wa dawafi babu kambami a cikin faɗin hakan domin martani da kawancen gwagwarmaya a wannan yankin ya mayar akan haramtacciyar ƙasar isra'ila ya tabbatar da cewa an shiga wani sabon yanayi na zaɓin lokaci da yanayin da ya dace da ɗaukar mataki akan 'yan sahiyoniyar. masu bin diddigin abubuwan da suke faruwa dai wanda suke kai da komowa a cikin yankin suna faɗin cewa yadda martanin da aka mayar a bayan nan ya yi kallabin cewa kowane ɓangare na wannan ƙawancen na gwagwarmaya yana aiki daga bagiransa kuma bisa abin da zai iya yi da abin da ya dace tun shekarun baya ne dai kawancin gwagwarmaya ya fahimci muhimmancin shata dabaru na kalubalantar tsarin danniya na duniya da masu aƙidar takfiriya da 'yan jari hujja a cikin wannan yanki da wajensa kuma wannan dabarun su zamana an gina su ne kan abin da zai yiwu a ƙasa ba a kan mafarkin tsaye ba kuma dole ne ya zamana an gina shi ne a kan rusa tsarin da magauta suka fara ginawa na rarraba wannan yankin zuwa kabila-kabila tunga-tunga ta bangaranci da suke baiwa dukkanin kariya da taimako na soja da kudade. kwamandojin filin daga na kawancen gwagwarmaya kamar su sai da hassan nasarallah shahid kasim suleimani da injiniya abu mahadi al-muhandis da kuma kwamandojin fadas inawa na kungiyoyi daban-daban sun yi aiki tare kafaɗa da kafaɗa domin shata wannan manufar bagire na siyasa kamar yadda masana suke cewa yana cikin tunanin masu shata wannan manufa hakanan kuma suna da masaniya akan tarihi mai zurfi na wannan yankin suna kuma sane da rahotannin shekara-shekara da cibiyoyin nazari da bincike suke fitarwa irin su taron hortazel da ake yi a haramtacciyar kasar isra'ila domin bitar halin tsaro da kalubalen da suke ganin suna fuskanta da cibiyar nan ta rand da ke amurka da makamantansu a cikin kasashen turai hakanan kuma su ayyuka da asusu asusu na kasashen turai kenan suke bayarwa na taimako ga tsarin demokuraɗiyya na jari hujja gwagwarmayar al'ummar palestino a ƙarƙashin inuwar ƙawancin gwagwarmaya tana tafiya ne a fili nesa da makirci da makiya 'yan sahiyoniya da wanda suke tare da su suke kitsawa a cikin ɗakuna masu duhu tsayin daka da jajircewa da samarin falasinawa suka yi wajen kaiwa 'yan mamaya hari a faɗin falasɗinu da ke ƙarƙashin mamaya baya nufin cewa suna yin sani ne a matsayinsu na ɗaiɗaiku kamar yadda 'yan sahayoniya suke ƙoƙarin bayyanawa domin su kare gajiyawarsu suna faɗin cewa masu kai irin waɗannan har haren ɗaiɗaikun mutane ne da suke tsara abinsu su kaɗai ba tare da wani ya sani ba don haka wani ƙalubale ne mai girma a gaban su kansu 'yan mamayar da ba za su iya hana faruwa ba to sai dai abin da ke faruwa kasan yana kore haka abin da yake faruwa wani yunkuri ne da kuma tsari na kawancin gwagwarmaya wanda yake aiki tare da juna sannan kuma da sanin abin da ya dace aikata a kowane bagire na ƙarshen misali irin wannan shine harin nan da wani jarumi ya kai a arewacin falasɗinu da ke ƙarƙashin mamaya wanda ya tsallako daga ƙasar labaran har yanzu babu wanda san kowane ne wannan jarumin idan ba kawancin gwagwarmaya ba yan sahauniya sun bayyana cewa an tsallako daga labadan kuma sannan an shiga har cikin yankin haifa aka kai hari wanda sai daga baya suka gane abubuwan da suke faruwa na gwagwarmaya a cikin wannan yankin tsararru ne da kawancin gwagwarmaya ke tafiyar da shi wanda yake gina sabuwar gabas ta tsakiya nesa da kungiyanci da bangaranci wannan sabon salon na gwagwarmaya yana ƙara zurfafa rikicin da ke cikin 'yan sahiniya su kansu sannan kuma yana aiki tare da ƙasashe na asiya masu tasowa da bunƙasa kamar rasha da china da suke jan daga da amurka muwafaq muhaid wanda manazarci ne a fagen siyasar wannan yankin ya bayyana cewa wanda duk yake daukar abin da yake faruwa a falasɗin da labanan a matsayin wasu abubuwa ne da ba su da alaƙa da juna ko kuma ba su da alaƙa ta gaba to yana da sauƙin kai matuƙa a halin da ake ciki a yanzu wannan yankin na yammacin asiya yana da zaɓi guda biyu a gabansa na farkon su shine cigaba da tafiya ƙarƙashin yanayin da ake ciki da 'yan sahariya suke son tabbatarwa da gidawa ta yadda za su zama su ne jagorori da kuma wato cibiya a wannan yankin ko kuma zaɓi na gaba shine na ƙawancin gwagwarmaya wanda yake buɗe sabon shafi na sauya halin da ake ciki zuwa wani sabon shafi na cikakken 'yanci. to da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara za mu da aya a nan kafin mu karkare baki ɗaya muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu masu saurare. Shiri ne dai wanda ya saba baku damar tufa albarkacin bakin ku. shi ba ba ku damar tofa albarkacin bakin ku to a ƙwarya kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauran ga dai malami na farko a cikin shirin BOH muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana na ZP Ibrahim rugar malam shagar lokuta a tarayyar Najeriya a yau kai mai ce tsokaci na zai je ne kai tsaye akan abin da yake faruwa tsanawa da isra'ila majalisar ɗinkin duniya a matsayin ki na a matsayin ki na tsakatsaki sashen duniya ko kuma a matsayin ki na mai faɗa ji tsatsayin adalci domin gaskiya abin da isra'ila na abin ya wuce wuri dan da a ce wata ƙasa ce take wa wata irin wannan da ba wannan labari ake muna gani yadda an ka ɗauki yakin rasha da ukraine an ka kururuta shi duniya ta ji shi wannan abin da yake faruwa tsakanin rasha da ukraine bai kai abin da isra'ila take wa falasɗina majalisar ɗinkin duniya a kawo ƙarshen wannan abu da fatan kiran mu zai kai ga inda ya kamata ya je mai magana na zifi ibrahim rugar malam shagar local government daga sokoto a tarayyar najeriya sai an jima Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu BOH Hausa murya jamhuriyar musulunci ta Iran. Kai tsaye kuna tare da Muhammad Sani Dauda cin wajen wanda ake kira da mai Erogan ɗaya daga mamba na masu kira da sauraron radio na Afirka. To a yau za mu tsokaci akan halin da ake ciki yadda yan uwanmu falastinawa suke ciki da isra'ila take kai musu hari a masallaci kuma kasashen duniya suna gani babu wata ƙasa da ta fito suka yi allah wade banda sauran ƙasashe na gabas ta tsakiya su mun ga sun fito sun yi allah wade amma duka wannan sauran ƙasashen ba mu ji ba wata ƙasa da ta fito ta yi allah wade ko kuma su ƙungiyoyin nan da suke rajin cewa su ƙungiyoyi ne na kare haƙƙin adama babu wata ƙasa da ta fito ta yi allah wade da a halin da falasinawa suke ciki muna kalubalanta su muna tar da allah wade assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon janhorin musulunci na iran ina muku sallama da fatan alkhairi da farko ina mai gabatar da kaina abdulmumin muhammad daga jihar zamfara gusau lokal gamin magami a tarayyar najeriya kuma vice chairman na masu kira da sauraro na radio africa ina so ku bani dama kamar yadda kuka saba domin na yi amfani da wannan dama na yi kira zuwa ga zababben gwamnan jihar zamfara wato dr dauda lawal dare gamjin gusau a bisa wannan nasara da ya samu na cin zaben jihar zamfara mai girma gwamna ina ƙara kira a gare ka a bisa wannan nasara da allah ya baka to ko kalubale iri-iri wanda za ka fuskanta a cikin jihar mata zamfara babban abin da yake damu al'ummar jihar zamfara shine security Mana roƙon allah ubangiji idan ya baka wannan dama ta hau wannan kujera ya kamata ka diba harkar security sosai ka ɗauki mataki yanda al'ummar jihar zamfara za su samu walwala da kwanciyar hankali su yi noma lafiya muna ƙara kira a gare ka mai girma gwamna ka diba harkar ilimi da harkar lafiya allah ba ka yi ma ikon yi ma al'ummar jihar zamfara adalci mai magana abdulmumin muhammad daga jihar zamfara a kusa lokal gamin magani a tarayyar najeriya kuma bayas ciyaman na masu kira sauraron rediyo afirka tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran. Malami na gaba sai ka ja mu ce Assalamu alaikum Radio Tehran. Mai magana Yusuf Salisu dan fulanin Kwara. ina so ku bani dama a yi zai da malaman makarantu a jihar kaduna da gwamnatin kaduna ta yi a wancan karo ta kore su kuma yanzu ta maido da wasu a makarantu so muna fatan hakan shine ya fi alkhairi muna fatan hakan ya zamo shine mafi alkhairi a gare su allah kuma ya sa hakan ya zamo riba ga 'yan makarantu da ma sauransu baki daya ina wa kowa da kowa fatan alkhairi a tashi lafiya voh shirin mai magana yusuf salisu dan fulani na kwara Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio Iran ne muku magana alkasun Baba Liman Ahar daga jihar Agadas a jamhuriyar Nijar shugaban kungiyar masu kira da sauraron rediyo ta Afirka lokacin da nake son in yi bisa jami'an tsaro ne na Isra'ila mummunan harin da suka kai ma Falastinawa a daidai lokacin da suke ibada a cikin masallaci mun yi tur da Allah wadda da wannan harin kuma muna roƙon Allah ga wanga wata mai albarka muna kiran musulmi na duniya su yi tur da Allah wadda da ƙasar Isra'ila bisa wannan hare-hare da take kaima musulmi a cikin masallaci daidai watan ibada na bauta Allah muna roƙon Allah ya kawo ƙarshen wannan munafukci da turawan yamma suke ma musulunci ubangiji Allah ya ƙara haɗa kan musulmi su yi tur da Allah wadda da wannan ta ƙasa ta Isra'ila mai muku magana alkasun baba a ahar daga jihar Agadas a jamhuriyar muryar nijar shugaban kungiyar masu kira da sauraron rediyo ta afirka salamu alaikum Assalamu alaikum warahmatullah sashen Hausa na Radio Musulunci ta Iran. Mai magana ya kuma mai aski ba da raka a jihar ta magaram. Ina kira ga 'yan uwa na musulmai na sassa daban-daban. Ya kamata kamar yadda muke jin tsoron Allah muka barci da sha da wasu abubuwa wanda ba su kamata ba wanda ba su dace ba ya kamata mu ci gaba da yin su ko da bayan azumi domin mu nemi dacewa da yardar Allah idan muka nemi ya dace da yardar Allah to shikenan mun gama komi kuma ba lallai bane ka ce wasu siya lokacin azumi za ka bar wasu abubuwa da basu kamata ba ko da bayan azumi ya kamata a ce mun riga mun bar su mun yi nesa da su domin inganta rayuwarmu allah ya ta allah ya sa mu ci gaba da haka allah ya ɗora mu akan turba ta gari ku tashi lafiya mai magana ya kuma mai aski ba da raka a jihar da magaram Salamu alaikum warahmatullah sashin Hausa na BOH Radio Tehran mai magana ya kuma mai aski ba da raka a jihar da magaram na so bani dama zan yi kira ga yan uwana matasa maza da mata kamar yadda muka koyi abubuwa masu kyau a wannan wata na azumin ramadan kamar mai kauya ga allah da sanya kaya masu kyau da mu'amala da kalamai masu kyau da sada zumunci da karatun kur'ani da sauraron wa'azi da sauransu dai ya kamata ko da bayan azumi ya kamata mu ci gaba da yin su domin dacewa da yardar allah domin ko da yaushe ana neman dacewa da yardar allah kada kasance wai sai a a watan azumi za mu rika yin wasu abubuwa masu kyau ya kamata azumi ya kasance shine silal shiryar mu shine silal silal dora ma kan hanya mai kyau ya kamata kamata mu ci gaba da yi Allah sa mu ci gaba da kyakkyawar mu'amala Allah ya dora ma karar turba ta gari mai gana ya kuma mai aski ba da ka jihar da magaramu ku tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci. Sunana Muhammadu Ɗanbali Bari shugaba na fada mazajen daga Anyamai Nishar buɗe ƙari Tresere General na kwamiti na masu kira da Shari'a na Afirka gaba daya. To, ni shugaban ƙasa na Alhaji Bazi Muhammadu ne ga shawara da zan bada. Tsadar rayuwa, Nishar dai mun sani, kayyau kowane ne talaka ya san tsadar rayuwa amma mai kuɗi bai san tsarin rayuwa ba mai iko bai san tsarin rayuwa ba sai ta shahi talaka talaka dan nagode ni ga shawara ta a tashi gari ya waye yau a rage kuɗin mai za ka ga mamaki tsarin rayuwa nan zai zama kamar tarihi eh, Mun muna kira ga shugaban ƙasa ya rage mana kuɗin mai yau gari ya waye a ce mai ya ta yana dala sittin ko dala saba'in to alhamdulillah ka tsadar rayuwa ta wuce sunana muhammadu dan bari bari shugaban fada mazajen daga birnin Yamai Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu gidan rado Iran ina muku fatan alkhairi a yau zan yi tsokaci na akan ƙasa ta jamhuriyar Nijar bisa dai yanzu gashi damuna takan karatu to muna roko ga Allah subhanahu wa ta'ala da shugabanninmu ya kamata wurin bangaren taki na aikin da ake da shi ya kamata na wurin shugabanni su diba su gani a ce ana kawo taki na gwamnati to wannan shi ne ke sa manoma sa samun bakin dan gulgudan abin da suka tanada don ba za mu iya al'amari duka na Allah subhanahu wa ta'ala ne yanzu dai kun bara irin wadda aka sai taki taki bara an sai shi hajjaka talatin da wasu yan kai to ya kamata shugabanninmu a musamman shugaban kasar zo muhammadu mai albarka muna kira gare shi ko kuma makusantan shi waɗanda suke sauraron mu to ya kamata a yi ma gonawa tanadin takin da za a saida mai rahusa na na gwamnati inda dai an kawo bayanin cewa dan Nijar ci da dan Nijar to mu kuma ta wannan hanya ce idan ana samun taki mai sauki to in Allah subhanahu ya saka wanda ruwan sa masu albarka to nan ne talaka zai samu abin da zai ci sha. To da wannan ne kuma muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu a nan ni Hassan barka da na shirya kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. ga shirin nan na koyi harshen farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da dalawa ubangiji yau zamu shiga cikin darasi na 98 idan masu saurare na tare da mu a shirin da ya gabata kun ji cewa muhammad tare da abokinsa ramin sun tattauna dangane da taro na ƙasa da ƙasa da ake gudanarwa da ake kira fim ɗin fajr a nan jamhuriyar musulunci ta iran wanda ake yin sa a kowace shekara sun kuma tattauna dangane da yadda za su je kallon ɗaya daga cikin fina-finan da ake nunawa a gidajen sinima a lokacin gudanar da waɗannan tarika inda ramin ya nemi abokinsa majid da ya kawo masa tikiti na shiga sinima tare da abokinsa muhammad domin kallon fina-finan da za a nuna a wannan lokaci ta yau sai a kasance tare da mu domin aje ta kaya tsakanin muhammad da kuma abokinsa ramin dangane da tikitin shiga wajen sinima amma kafin nan sai an fara jin dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. راستی دگسکی تهیه شریعه بلیت تکیتی چه کار کردی؟ میکی دوستت ابوکینکا تو تلفن کردی کی کابگا ویر ترهو تو میگویی کی کنا پدن من تلفن کردم نی نبگا ویر ترهو دو بار سوبیو او گفت شی یا پدی چهارشنبه ران لربه بعد از ظهر باین ظهر او گرفته است شی یا کربا عالی است و قره بیکار مرس ایکینی چه فیلمی؟ ون فیلم ایرانی نه ایران خارجی نکسروجی. من خوشحالم. نی نای من میروم. نی زنجی. من می توانم بروم. نی زن زوا. همزمان. دیدی لوکچی گوده جشنواره تارو بین المللی نکسا دکسا فجر الفجر سینما سینما اولین بار کرم فرکو برای اولین بار است اکرم فرکو زمان لوکچی بسیار سوسی جالب میگایتروا موفق ونده داچی آقای مجید مجیدی مالم مجید مجیدی من میشناسم نی نسنی کارگردان میواسم فیلم ایرانی نه ایران درست است هکنی جشنواره فیلم برلین ترن فنافنن برنن برلین آلمان قصر جاموس جایزه کیوته بچه های آسمان یارن سما من دیده ام نی نگنی زیبا میکاو bayan da aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a saurari tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa ramin a cikin wani ɗaki da suke zaune a lokacin da muhammad yake karanta wata makala a cikin wata jarida dangane da taron fina-finan fash ga dai yadda tattaunawar ta gudana a cikin harshen farisanci. Rosti. برای تهیه بلیط چه کار کردی؟ به دوستت تلفن کردی؟ مجید را میگویی؟ بله به او تلفن کردم دو بار مجید چه گفت؟ او گفت برای چهارشنبه بعد از ظهر بلیت جشنواره گرفته است عالی است من چهارشنبه بعد از ظهر بیکارم چه فیلمی؟ ایرانی یا خارجی؟ فیلم ایرانی خیلی خوب است خوشحالم که میتوانم همزمان با دونمللی فجر به سینما بروم من هم برای اولین بار است که در زمان جشنواره فیلم به سینما میروم فیلم ایرانی بسیار ج... بله فیلمی در جشنواره های خارجی من آقای مجا می شناسم دان موفق ایرانی است درست است برلین در آلمان هم جای من فیلم بچون را دیدم زیبا آقای مجیدی است To da bayan da aka saurari wannan tattaunawa kamar yadda tattaunawar da tarjamata a راستی چه کار کردی؟ به دوستت تلفن کردی؟ شن دنگنه دادی؟ دی کابگا گا ابوکنکا بله به او تلفن دو بار ای مجید چه گفت؟ می مجید یه چه؟ به بعد از زو گرفته است شی یا چه یا کربی تیکتین شگا تران ران لاربا باین زهر. عالی است من چهارشنبه بعد از ظهر بیکارم چه فیلمی؟ ایرانی یا خارجی؟ دکه اوکاری نی ارانه لاربا بان ظهر ای ایکن کومی وان فیلم نی؟ نه ایران نی کونا وجه فیلم ایرانی فیلم دین ایران نی خیلی خوب است. خوشحالم که می توانم همزمان با جشنواره بینالمللی فجر به سینما بروم. da kyau kwarai ni na ji daɗi da har zan iya zuwa sinima lokacin da ake gudanar da taruka na ƙasa da ƙasa akan fina-finai من هم برای اولین بار است که در زمان جشنواره فیلم به سینما می روم. نیما wannan شینه کرن پرکو a wajena حلرشی zan halarci sinima a daidai lokacin da ake gudanar da فیلم های سینمایی ایرانی بسیار جالبند. finanuwan sinima na iran suna da ƙayatarwa ƙwarai بله فیلم های ایرانی در جشنواره های خارجی هم موفقند ای فینانون ایران تارکا نا وجن قسا سن سامو داچیوا من آقای مجید مجیدی را می شناسم. او یک کارگردان موفق ایرانی است. نی نسان مالم مجید مجیدی شی ونی دن واسن فیلم نه نه ایران ونده ای سامو درست است. او از جشنواره فیلم برلین در آلمان هم جایزه گرفته است. haka ne shi ya karbi kyauta a taron fina-finai na birnin berlin na kasar jamus من فیلم بچه های آسمان را دیدم کارگردان این فیلم زیبا آقای مجیدی است نی نگا ونپین میسونا یارن سما wanda ya yi wasan wannan fim ɗin mai kyau malam majidi ne To madalla bayan da aka saurari wannan tattaunawa kamar da ta gudana tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Ramin da tarjamata a cikin harshen Hausa. To nan za mu dasa aya sai idan Allah mu a mako na gaba za a je mu dauke da ci gaban shirin da kuma tattaunawar ta gudana tsakaninsu bayan hakan. To amma kafin wani lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen gabatar da wannan shiri musamman malama kudusiyan da kuma malama juliet dauki shirin pepe ne abdullahi salo ke muku fatan alheri a tarbe mu a shiri na gaba yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe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 Madalla a ranar talata ne babban sakataren majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres ya isa ƙasar Somaliya a wani bangare na ziyarar Ramadan da yake yi duk shekara wadda ya fara tun yana shugabantar hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya. Antonio Guterres ya isa Mogadishu babban birnin ƙasar Somaliya a gajeriyar ziyara a ƙasar. da ke farfadowa daga shekarun da ta shafe tana fama da yaƙe-yaƙe da matsalolin sauyin yanayi hotuna da shafukan sadarwa sun nuna lokacin da ministan harkokin waje na somaliya a abishir omar yake maraba da zuwan antonio guterres a filin jirgin saman babban birnin kasar guterres ya zanta da shugabannin kasar kan batutuwa masu alaƙa da rashin tsaro da ilolin sauyin yanayi da ayyukan jin kai a kasar wannan ziyara dai na cikin ziyarar ramadan da babban sakataren ke kaiwa kasashen musulmi kowace shekara sakataren janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kira da a samar da gagarumin tallafin ƙasa da ƙasa ga somaliyar ina kira ga masu hannu da shuni kuma ina kira ga ƙasashen duniya da su ƙara ƙaimi wajen bayar da tallafin gaggawa ga shirin ba da agajin shin kai na shekarar 2023 wanda a halin yanzu kashi goma sha biyar ne kawai aka samu in ji guterres majalisar ɗinkin duniyar ta ce tana buƙatar a samar da tallafin dala biliyan biyu da shida ga somaliyar mista guterres ya bayyana hakan ne a ziyarar da kai kasar da ke da tashe-tashen hankula a yankin gabon afirka ranar talata kimanin rabin al'ummar ƙasar za su buƙaci agajin jin kai a bana inda mutane miliyan 8.3 ke fama da fari a cewar majalisar ɗinkin duniyar yayin ziyarar tasa guterres ya gana da 'yan siyasa daban-daban ya kuma ziyarci sansanonin 'yan gudun hijira kamar da kafafen yada labaran kasar suka bayyana somaliya dai na fuskantar fari kamar makwabtanta kenya da somaliya wani fari da ba a taba ganin irinsa ba tsawon shekaru arba'in da suka gabata sakamakon ruwan sama da aka shafe tsawon shekaru biyar ba a samu wanda ya halaka dabbobi da amfanin gona tare da tilastawa akalla mutane miliyan 1.7 barin gidajensu ya kara da cewa tare da shugaban kasar mun tattauna muhimman kokarin gwamnati na yaki da ta'addanci da kuma samar da zaman lafiya da tsaro ga kowa da kowa somaliya ɗaya daga cikin ƙasashe mafi talauci a doron ƙasa ta shafe biyar shekaru goma sha biyar tana fuskantar tashe-tashen hankula daga masu tsaron ra'ayi na ƙungiyar al-shabab da ke da alaƙa da ƙungiyar al a farkon makon nan ne antonio guterres ya bayyana a wani saƙon twitter cewa a ganina al'adata ta ziyarar ramadan wata dama ce ta tunawa da mahimmancin asasa zaman lafiya a duniya haka kuma musta guterres ya jaddada kiran haɗin kai tsakanin mabambantan al'ummomin addinai inda yake cewa mu zo mu haɗu don kishin juna ba tare da duba bambancin addinin mu ba ƙasar somaliya ta saka takunkumin hana zirga-zirga a garin mogadishu dalilin wannan ziyarar hakan ya janyo an rufe yawancin tituna da hanyoyin sufuri antonio guterres yana ziyarar kasar ne wadda ke cikin ƙangin fari da ke barazanar janyo karancin abinci bayan kasancewar gwamnatin kasar na yakar ta'addanci da bore da kungiyar al-shabab majalisar ɗinkin duniya ta kaddamar da gidauniyar neman tara dala biliyan biyu da shida don ayyukan jin kai ga yankin kusurwar afirka duk da dai zuwa yanzu kashi goma sha uku na kuɗin ne kawai aka iya tarawa shekaru biyar a jere a yankunan somaliya da kenya da habasha sun haifar da mafi munin fari a cikin shekaru arba'in a yankin hakan ya haddasa mutuwar dabbobi da tsirrai da kuma tagayyarar mutum miliyan ɗaya da ɗigo bakwai daga gidajensu zuwa neman abinci da ruwa yayin da aka kusa cimma matakin rashin abinci a somaliya majalisar ɗinkin nuna ta ce kusan rabin al'ummar ƙasar za su buƙaci taimakon shan kai a wannan shekara sannan mutum miliyan takwas da uku farin ya shafa shi dai antonio guterres ya fara al'adarsa ta ziyarar ramadan lokacin yana jira inda ya jagoranci hukumar ta UNHCR tsawon shekaru goma kafin daga bisani ya karbi ragamar majalisar ɗinkin duniya a shekarar 2017 a shekarar da ta gabata ya ziyarci Najeriya da nijer da Senegal inda ya taɓo batutuwan rashin tsaro da sauyin yanayi da tasirin yakin rasha da Ukraine kan samar da abinci a duniya ya kuma yi kira akan haɗin kai tsakanin al'ummomi masu bin addinai daban-daban. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kiyasin cewa kusan mutum miliyan takwas ne ke buƙatar taimakon jin ƙai, kuma mafi yawan mutanen na dab da faɗawa kangin yunwa bayan damina biyar a cire ba tare da samun isasshen ruwan sama ba. Gwamnatin ƙasar da a yakin da take yi da 'yan ta'addan Alshabab musamman a tsakiyar ƙasar. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya nemi ƙasashen duniya da su taimaka wa ƙasar ta Somaliya bisa halin kunci da al'ummar ƙasar ke ciki. da ya samu asali daga matsanancin fari da suke fama da shi antonio guterres wanda ya kai ziyarar gani da ido a kasar da ke gabashin afirka ya ce somaliya na cikin wani hali da ke bukatar agajin gaggawa a daidai lokacin da suke kuma fama da ayyukan 'yan ta'adda a wata ganawa da manema labarai da ya yi tare da shugaban kasar hassan sheikh muhammad guterres ya ce ya je kasar ce domin ya gani da idonsa ya kuma sanarwa duniya halin da al'ummar somaliya ke ciki al'umma a somaliya dai na a cikin wani hali inda aka tabbatar da akwai sama da mutane miliyan shida da ke fama da matsananciyar yunwa halin da ba a taɓa ganin irin shi ba a tarihin farin da ƙasar ta shiga a baya tun kafin wannan lokacin majalisar ɗinkin duniya ta yi kiran agajin gaggawa don ceto rayukan ƙananan yara miliyan talatin da ke fama da tamowa a wasu kasashen da ke fama da ƙarancin abinci majalisar ta ce tashe-tashen hankula da fari da annobar corona game da tsadar rayuwa sun bar ƙananan yara a ƙasashen afirka sama da goma sha biyar a cikin hali na tsaka mai wuya daga cikin ƙasashen da ake buƙatar tallafin akwai afghanistan da burkina faso da mali da niger da Najeriya da Somalia da Sudan ta kudu da kuma Yemen da sauransu. To masu sauraron mu a nan zan duga aya shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa. Ni Hassan barka da na jagorancin ke cewa bisalam a huta lafiya. da wannan zamu gargare sai Allah ya mu can anjima da rana za a je mu dauki da wani shirin kafin wani lokacin mu da kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya